رياض الجنة الخضراء بهاء قطفنا من نسائمها الثمينا بني قومي إلى القرآن هبوا نعش أبدا قرونا آمنين نعش أبدا قرونا أحلي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي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 a wannan safiya ta litinin biyar ga watan ramadan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta 1444 wanda shine ya daidai da 27 ga watan uku shekara ta 2023 miladiya a karo na biyu domin gudanar da wannan majalisi da aka fara shi jiya wanda idan ba a manta ba jiya mun kwana a aya ta biyu a cikin wannan sura mai albarka suratul nur inda lokaci ya cin mana ba mu kai ga cimma abin da muke so mu cimma ba bisa abin da malamai suka ambata a ƙarƙashin wannan tafsirin wannan aya da haka insha ta'ala a yau za mu dora daga inda aka tsaya malama bismillah

ta zo da shi na lafuzza daban-daban wanda suke nuna tabbacin cewa lallai bawa mumini ya mai da hankali akan wannan sura da abin da ta kunsa na ayoyin Allah maɗaukakin sarki wanda suke tabbatar da samuwarsa da kuma ayoyi wanda Allah maɗaukakin sarki ya saukar da su wanda suke kunshe da hukunce-hukunce. Hukunci na farko da Allah maɗaukakin sarki ya fara saukarwa a cikin wannan sura shine الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة hukunci na abin da ya shafi mazinata da kuma irin haddi da shari'ar musulunci ta yi umarni da a yi musu ƙarƙashin tattaunawa akan azzaniyat wazzani fajlidu mun kawo asa da malaman tafsiri suke kawowa a ƙarkashin tafsirin wannan aya wanda yake tabbatar da cewa wannan hukunci a nan ana magana ne akan mazinata wanda ya kasance ba su aure ba ma'ana matasa wanda Allah ya jarabce su suka fada irin wannan aiki kafin su kasance a cikin ƙarƙashin inuwa ta aure sai kuma muka kawo hukunci wanda yake ya shafi waɗanda suka taɓa kasancewa a ƙarƙashin igiya ta aure bisa abin da yake ya tabbata daga hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma aya wadda kan daidai wannan gabar lokaci ya cin mana wurin kawo asar wanda suke tabbatar da cewa lallai akwai ayar da Allah maɗaukakin sarki ya saukar wadda take kunshe da hukuncin jefewa ga waɗanda suka aikata laifi na zina alhalin sun kasance masu aure wanda mun kawo asar wurin guda uku wanda har suka kawo nassin wannan aya da kuma wannan aya ta kasance ne a cikin suratul ahzab kamar yadda asar na ubay bin ka'ab radiyallahu anhu ya nuna cewa ta kasance a cikin suratul ahzab to wannan shine a takaice abin da muka tattauna akan shi jiya yabba wata matsala mai muhimmanci da malamai suke tattaunawa a ƙarƙashin wannan aya ita ma shine akwai malaman fiƙihu waɗanda suka tafi akan cewa shi wanda ya yi aure ma'ana muhsan idan ya aikata laifi na zina to ba jefewa kaɗai za a yi mishi ba suka ce sai an yi mishi bulala tukunna sannan a jefe shi wanda wannan su ma suna da dalili akan haka din bayan duba da dalilan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya jefe matar wannan mutumin wanda dan ko hadimin sa yayi zina da matarsa shi da yake bai yi aure ba sai ya kasance an masa bulala kuma an killace shi ko an bar da shi daga gari tsawon shekara guda ita kuma manzo Allah ya ce a je a tambaye ta idan ta yi i'tirafi to za a yanke mata hukuncin jefewa sannan bayan nan akwai a riwayar da ta zo ta Ma'is da Al-Ghamidiyya duka waɗannan ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da a jefe su amma babu wani dalili wanda ya nuna cewa waɗannan guda uku da aka buga misali da su annab sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da ai musu bulala sannan aka jefe su da haka bisa wannan sai malamai wanda suke su ne jumhurin malamai suka tafi akan cewa jefewa kadai shine hukuncin muhsan amma wasu malaman sai suka tafi akan cewa lallai sai an yi mishi bulala sannan a jefe shi wanda imam abu hanifa a cikin dai manyan mashahuran mazhabai guda hudu da ake amfani da su a yanzu shine kadai ya tafi akan wannan ra'ayin yana kafa hujja da hadisin amirul asar da aka kawo akan ali ibn abi talib radiyallahu anhu inda yake cewa an zo da wata mace sunanta shuraha gurinsa akan cewa ta yi laifi na zina kuma matar aure ce sai ali bin abi talib yi umarni da ai mata bulala a ranar alhamis a ranar juma'a kuma aka jefe ta sai ya ce jalattuha bi kitabillahi wa rajamtuha bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace nayi mata bulala bisa hujjar abinda Allah maɗaukakin sarki ya saukar a cikin littafinsa sannan kuma na jefe ta bisa abin da yake ya tabbata daga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kamar yadda na faɗa jumhurin malamai malikiya shafi'iyya hanabila sun tafi akan cewa jefewa ne kadai hukunci da yake akan wanda yake mai aure ya aikata wannan laifi abu mai muhimmanci da a wannan gaba bai kamata mu gushe ba sai mun tunatar da juna shine a farkon musulunci Allah maɗaukakin sarki ba jefewa ya sanya cewa shine hukunci na zina kai tsaye ba Allah maɗaukakin sarki ya tanadar da wani hukunci kamar yadda jiya idan ba ku manta ba a ƙarshen maganar da muka tsaya shine akan shafewa da ake yi mawa hukunce-hukunce na shari'a a wasu lokuta muka ce akan iya saukar da aya daga baya Allah maɗaukakin sarki ya shafe hukuncinta ya shafe karanta akan iya saukar da aya a shafe hukuncinta a bar karantata, akan kuma iya saukar da aya a shafe karantata amma ne a bar hukuncinta da haka daga cikin irin waɗannan ayoyi wanda Allah maɗaukakin sarki ya saukar karanta su an bar mana shi har yanzu muna ganin su a cikin alkur'ani amma an shafe hukuncin su shine hukunci na farko da Allah maɗaukakin sarki ya fara saukarwa na abin da ya shafi zina wallati ya'tina alfahishata min nisa'ikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا Allah madaukakin sarki yake faɗa mana a cikin wannan aya waɗanda suka aikata alfasha daga cikin matayen to hukuncinsu shine idan har an tabbatar da shaidu guda hudu cewa sun aikata wannan abin fa amsikuhunna fil buyuti to ku kame su a cikin gidaddaji ma'ana ba su ba fita hatta ya tawaffa hunnan maut har sai mutuwa ta riske su rifewa a gida kirib ba ta ba unguwa ba ta ba zuwa ko ina ta zama an mata kurkuku a cikin gida sai Allah ya ce au yaj'al Allahu lahunna sabila ko Allah madaukakin sarki ya saman musu da mafita akan haka din wanda bayan wannan aya da Allah madaukakin sarki ya saukar asar ya tabbata daga Ubbad bin Samit radiyallahu anhu inda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce khudhu anni khudhu anni qad ja'ala Allah lahunna sabila ku karba daga gare ni ku karba daga gare ni Allah madaukakin sarki ya saman musu da mafita tunda dama a can Allah ya ce me aw yaj'ala Allah lahunna sabila ko Allah ya saman musu mafita to ga mafitar albikru bil bikri jaldu mi'atin wa taghribu am idan ya kasance laifin nan na alfashar zina an aikata shi to matashi da matashiya wanda suka aikata ba su taɓa aure ba hukuncin su shine a yi musu bulala guda ɗari kuma a kore su daga gari ko daga eriyar da suke rayuwa don ya zamanto wata ukuba ce a gare su tsawon shekara ɗaya sannan kuma wasayyibu bisayyibi jaldu mi'atin warrajul shi kuma abin da ya shafi wanda yake ya taɓa yin aure to za a yi mishi bulala guda ɗari da kuma jefewa bisa wannan riwayar ita ma malaman kamar yadda na ce imam abu hanifa shi ya tafi akan cewa za a haɗa hukunci biyu sun kafa hujja da irin wannan riwayar amma kamar yadda na faɗa ɗazu zance mafi rinjaye a gurin malamai shine kasancewar a jefe mutum kai tsaye wanda shine ya dace da aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ba ɗaya ba ba biyu ba to sai abu na gaba ko matsala ta gaba da malamai suke kawowa a ƙarƙashin wannan aya shine da Allah maɗaukakin sarki ya ce azzaniyatu wazzani mazinaci da mazinaciya ma'ana wanda aka tabbatar da cewa sun aikata tunda Allah ya kira su da wannan sifa ta aikin da suka aikata to ya ake tabbatar da mutum ya aikata wannan laifi kafin ma a kai ga yanke mishi hukunci shine abin da ke akwai ana tabbatar da wannan laifi ne ta ɗaya daga cikin hanyoyi kamar haka hanya ta farko shine mai subutu ta arba'atu rijal tabbatar da shaida ta hanyar a samu shaidu guda hudu mazaje waɗanda suke masu hankali ‘ya'ya ba bayi ba za su yi shaida su ba da labarin abin da ya faru iri ɗaya sat a yanayi guda ta yadda da za a zo a samu mutum uku su zo su ce mun ga wance da wani sun aikata wannan laifi a gidan wani ko a gidan wance da safe a yanayi kaza a yanayi kaza su ba da labarin nan su su uku akan yanayi guda da idan na hudun ya zo ya ce ni ba da safe na gansu ba da daddare na gansu shaida ta rushe wanda wannan sai ƙara fito mana fili da irin yadda shari'ar musulunci take kula ta sanya shingaye na musamman akan tabbatar da irin wannan laifin saboda yadda yake da alaƙa da mutunci da addinin ɗan adam musulmi dan haka shedu guda hudu shine hanya ta farko kamar yanda Allah madaukakin sarki yace fastashidu alaihinna arba'atan minkum kazalika a cikin wannan sura wanda ayoyin za su zo nan gaba walladina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada guda hudun nan dai laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada dan haka shedu guda hudu ake nema su bada tabbataccen yanayi wanda babu saɓani a tsakaninsu akan cewa sun ga wannan laifi ko sun ga wannan abin da aka aikata hanya ta biyu shine al-i'tiraf ko al-iqrar mutum ya tabbatar ya faɗa da bakinsa cewa na aikata wannan laifin da karan kansa ba tare da tirsasawa ba kuma ya faɗa da lafazi wanda yake sare ma'ana lafazi da ba wai kinaya ba na aikata kaza da kansa ya faɗi kalmar wadda take tabbatar da wannan yanayin ba tare da ba da kalmomi wanda suka iya ɗaukan ma'ana guda biyu ba ko kuma kalmomi waɗanda ake ce musu a hausa kamar jirwaye da kamar wanka ko jumla mai harshen damo ka faɗa za ta iya ɗaukan kaza za ta iya ɗaukan kaza ba haka ba sai ya tabbatar ya faɗa da bakinsa da cewa ga abin da ya aikata zahiratan da irin wannan i'tirafi ake yanke hukunci malamai kuma sun yi ikhtilafi akan abin da ya shafi adadin i'tirafin da mutum zai yi to shin idan mutum ya faɗa da bakinsa so ɗaya ta ya ce na aikata kaza shi kenan za a yanke mai hukunci ko kuma sai ya nanata bisa wani adadi na musamman to a wani bangare na malamai sun tafi akan cewa lallai ne mutum ya shaida da kansa cewa ya aikata so hudu bisa kwatantawa da cewa ai a gurin tabbatarwa ma shaidun guda hudu aka ce a kawo da haka sai suka ce faɗar ma sai ya nanata so hudu ya tabbatar wa da kansa cewa ya aikata wannan laifi so hudu tukunna sannan sannan suka ƙara kafa hujja da hadisin da Imam Bukhari da Imam Muslim suka fitar da shi a cikin littafin su inda Abi huraira radiyallahu anhu yake cewa wani mutum ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin masallaci sai ya je gurin manzon Allah sai yake ce mishi ya Rasulullah inni zanai ya manzon Allah na aikata zina sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya juyar da kansa ma'ana kamar yana kautar da kansa daga wannan magana ya kuma dawowa ta ɗaya ɓangaren ya ƙara nanata mishi har sai da aka yi haka karo hudu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi kai kan ko kana da taɓin hankali ne abika junun ko kwakwalwarka ta samu matsala ne sai ya ce mishi ya rasulullah ƙwaƙwalwa ta lafiya kalau take ba ta samu matsala ba a cikin hayyaci na nake sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to shin kana da aure ma'ana ka taɓa yin aure sai ya ce eh sai manzon Allah ya umarni da a jefe shi bisa wannan aiki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mawa wannan bawan Allah sai suka ce dole sai mutum ya tabbatar wa da kansa shedin nan guda hudu ma'ana ya maimaita da shaidar kansa da ikirarinsa cewa karo hudu ya aikata wannan sannan za a yanke mishi wannan hukunci wani bangare kuma na malamai suka ce a'a idan dai ya faɗa ko so ɗaya ne tak kuma ya tabbatar da cewa din ya aikata kuma da lafazi sarihi ya faɗa ma'ana lafazi wanda yake na kai tsaye to za a yanke mishi wannan hukunci domin a wacce riwaya ta waɗannan larabawan ƙauye ji wadda muka karanta jiya da suka zo wanda shi mai ɗan yake magana cewa ɗansa hadimi ne a gurin wannan kuma sun aikata zina da matar ubangidan nasa annabi sallallahu alaihi wasallama tambaya ɗaya yayi bai ce maimaita kuma maimaitawa wannan yaron ka aikata ka aikata ka aikata ba a so ɗaya ya faɗa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zartar da hukuncin kamar yadda da ya tura a je gurin matar a tabbatar ita ma bai ce a maimaita so hudu sannan idan ta tabbatar za a yanke mata da wannan hukunci wannan duk yana daga cikin dalilai waɗanda suke malamai daga dukkanin ɓangarorin nan guda biyu suke kafa hujja da su akan abin da ya shafi adadin da mutum zai yi i'tirafi a kansa wanda da shi ne za a yanke mishi wannan hukunci amma dai kamar yadda malamai suke faɗa akwai abin da ake ce mishi fita daga rudani akwai kuma abin da ya fi inganta da haka abin da ya fi fitarwa daga rudani da kautar da matsala shi ne mutum ɗin ya maimaita ta iya yiwuwa ma a wurare daban-daban ma'ana ba a majalisi ɗaya ya ce na na yi, yi, na yi ba watakila da safe idan ya faɗa ya ce ya yi. da daddare ma a kuma wani anya ta tantance kuwa abin nan da ya faru abin da ka faɗa ɗin haka ne a kuma tambayarsa saboda ni, a yi ƙoƙarin a tabbatar da cewa ta iya yiwuwa wataƙila ba abin da ya aikata ba kenan kai tsaye ya yunƙuri aikatawa amma ya razana ya firgita wannan ya sa shi yake ganin kamar ko ya aikata ko tsananin yanda yake tsoron Allah maɗaukakin sarki da ƙoƙarin ya samar wa da kansa mafita ta hanyar da Allah zai gafarta mishi abin da ya aikata ya sa shi ya furta haka Za haka sai suka ce fita daga rudani al'ahwar shine a maimaita din amma wanda ya fi zamantowa shi shine ko da so ɗaya mutum ya faɗa to ya isa ya kai ga cewa lallai a yanke mishi wannan hukuncin matuƙar ba da kansa ya zo ya tarajuhi ba idan aka samu mutum da kansa ya ce ya aikata kuma daga baya sai ya dawo sai ya ce ni fa ba haka ne ba to ba a da hukunci ba a da damar da za a yanke mishi haddi wannan shine abin da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta tabbatar domin idan ban manta ba akwai ɗaya daga cikin waɗannan guda uku da muka ambata da zaman za Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da a je a yanke musu wannan hukunci na jefewa an je an fara zartar da wannan hukuncin yayin yunkurin guduwa saboda tashin hankalin da ya riska a wannan abin yana kokarin ya musanta abin da ya yi kuma suka zartar mai da hukunci da suka dawo suke gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ina ma ba ku jefe shi ba kun bar shi ya tuba kila Allah ya yafe masa dan haka wannan sai mu fahimci cewa shari'a ba wai kai tsaye take ba da dama ko take kwadaitar da cewa lallai a yanke irin waɗannan hukunce hukunce kai tsaye ba akwai matakai idra'ul hududa bishubuhat a yi ƙoƙarin a ba ma wa yanke hukunci na haddi kariya daga dukkanin abin da zai iya zamantowa shubha ne sai an ga abin ya fito tar sannan za a zartar da wannan hukunci akwai abubuwa masu muhimmanci a ƙarƙashin wannan lafazi na azzaniyatu wazzani fajlidu kafin mu shiga maganar fajlidu malamai suna lura da abubuwa ko hikimomi da Allah maɗaukakin sarki ya adana a cikin lafizza na Alƙur'ani ta hanyar in nau'in kalmomin da wuraren da aka yi amfani da su kai daidai da kawo kalma a farko da jinkirta ta malamai sukan yi ƙoƙarin su fahimci menene abin da Allah maɗaukakin sarki ya sanya na hikima a ciki naka a cikin azzaniyatu wazzani Imam Al-Qurtubi rahmatullahi alaihi yake cewa Allah maɗaukakin sarki bai wadatu da kiran azzani kadai ba kamar yadda yake a cikin alkur'ani ko a yare na addinin musulunci in aka yi magana a kan jinsin maza to mata suna shiga cikin wannan umarni sai fa an samu abin da ya tsame su daga ciki da haka a nan da Allah ya ce azzaniyatu wazzani sai Imam al-Qurtubi ya ce Allah madaukakin sarki bai kadai tu da kiran kadai azzani ba ma'ana shi shi kadai saboda kar ma wani yayi zaton cewa wannan hukuncin kadai namiji ya shafa banda mace ma'ana dan a yanke duk wani nau'i na hanzari da ɗan adam zai iya kawowa na ƙoƙarin samun mafita ko gujewa aikata wannan hukunci shi sa Allah madaukakin sarki ya kira su su biyun baro baro dan ka gane abin da yake kan shi abu shine dai abin da yake kanta na hukuncin da Allah madaukakin sarki ya saukar a wannan aya kazalika daga cikin abubuwa da malamai suke faɗa shine da Allah madaukakin sarki ya ce azzaniyatu wazzani bai ce azzani ya ba sai ya fara kawo mace suka ce akwai abubuwa na lura a cikin wannan sigar da Allah madaukakin sarki ya fitar a wannan lafazi abu na farko suka ce wannan kiran mace a farkon wannan kalma ko a farkon wannan umarni saboda mace ita ce dalilin da yake bayuwa zuwa ga aikata zina a karo na farko da irin shigar da za ta yi da irin watakila kwalliya da ado da ƙawa da turare da koma menene da za ta yi da irin yadda za ta yi amfani da kalmarta ko sautinta wurin jawo hankalin namiji zuwa gare ta da haka sai Allah ya fara ambatatta saboda ita ce kofar fitina sannan suka kuma cewa yana daga ciki wanda Imam Ibn Ashur rahmatullahi alaihi ya fitar da wannan fiskar a cikin tafsirinsa inda ya ce abin da ya sa aka fara kiran sunan mace saboda sai ta ba da kai sannan bori zai hau ta yadda da za a samu wata mace za ta yi yunkurin ta ba wa kanta kariya a kan wannan abu da za a aikata mata iya bakin ƙoƙarinta abin ya kubce ta gagara iya cetar kanta har aka aikata mata ta bisa ƙarfi to babu haddi a kanta akan shi haddi ne da haka sai Allah ya fara ambatar ta don ta gane cewa ita ce idan ta ba da kai ta ba da dama za a aikata wannan har haddin ya hau kanta amma idan ta yi ƙoƙari ta yi yunƙuri iya bakin ƙoƙarinta na kare kanta da kuma aikata wannan to hukunci ba zai hau a kanta ba kamar yadda malamai suka tafi a kan haka da haka wannan ita ce fuska ta biyu na farko kasancewar ta ƙofar wannan al'amari da abin da za ta aikata na biyu kuma kasancewar sai ta ba da kai sannan bori zai hau na uku suka ce kasancewar abin da ya shafi sha'awa da makamantan waɗannan al'amura ya fi ƙarfi a ɓangaren mace sama da ɓangaren namiji da haka sai Allah ya fara da ita saboda ya ga ta samu saƙo na musamman da cewa ta ba wa kanta kariya gurin yi wa wannan ɗabi'a ta ta iyaka ta yadda ba za ta ja ta zuwa ga aikata abin da yake na haramun ba wanda wannan shi ma fuska ce mai ƙarfi a cikin sanin ɗabi'a da halayya ta ɗan adam ta iya yiwuwa yadda mace al'amari irin wannan yake zamantowa ya sa ta a tsaka mai wuya kuma bisa rauninta ta kasa riƙe ƙarfin abin da yake damunta namiji ya fi ta samun wannan ƙarfin saboda ita tana da ɗabi'a ta rauni kuma cikin fuskar da suka fitar akan wannan wanda zai ƙara fito mana da abin fili suka ce da Allah maɗaukakin sarki ya tashi zartar da hukuncin abin da ya shafi sata Allah ya ce wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma da wanda ya yi sata namiji da wadda ta yi sata mace a nan kuma ya ce azzaniyatu wazzani ya mace da mazinaci namiji sai muka ga akwai bambanci karara a nan an fara kiran mace a can an fara kiran namiji sai suka ce a can Allah ya fara ambatan namiji saboda abin da ya shafi sata abu ne da yake buƙatar ƙarfin hali da jarumta da rashin tsoro da tara'ara da ta wannan ɗabi'an namiji amma a nan wannan abu ne da yake da alaƙa da rauni da ƙarfi na sha'awa wannan kuma ɗabi'an mace ne sai Allah ya sanya kowanne a cikinsu a makamin da yake ya fi zamantowa ne na farko kafin ɗan uwansa don haka a nan gurin sai suka ce kasancewarta al'amarin ya fi ƙarfi a gare ta shi sa Allah maɗaukakin sarki ya fara kiranta a nan daga cikin fuskoki suka ce kasancewar zina a cikin wancan lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ayoyin nan ya fi yaɗuwa a cikin mata kuma su ne ma masu raba goron gayyata na musamman zuwa ga kiran maza domin aikata ta in na ce goron gayyata ba ina nufin su yawo su kai cingam da alawa ba sai ina nufin irin yanda jahilai a yanayi na jahiliya kafin zuwan musulunci ko a farkon musulunci suka kasance mata waɗanda suke masu zaman dadiro ko karuwai sukan sanya wata alama ta musamman a gidaddajinsu ko a kofar gidansu duk wanda ya zo wuce zai gane nan gidan fa akwai wanci nan gidan akwai wance saboda tsananin yanda suka ɗauki wannan al'amarin ba komai ba ne ba a irin wanda suka siffanta da wannan ɗabi'a wanda dama tun a jaminiya masu wannan ɗabi'a ba mutane ba ne waɗanda suka samu shaida ta kirki ko kuma zuriya wadda take mai kamewa da sanin mutunci da haka sai suka ce Allah ya fara ambata azzaniyatu saboda wa'incan mata da suka siffanta da wannan sifa din fuska ta ƙarshe da malamai suke kawowa wanda ita ce ta biyar a kan cikin hikimomi da Allah maɗaukakin sarki ya fara ambatan mace akan hukuncin nan shine kasancewar mace wannan laifin a gare ta ya fi zama abin kunya sama da namiji kuma wannan abu ne da ba sai mun yi fashin baki a kansa ba ko a cikin rayuwar mu ta yanzu da muke zaune za a samu namiji ya aikata irin wannan alfashar mace ta aikata irin wannan ya fi zamanto mata abin zinɗe, abin nuni abin kyama a cikin al'umma idan ya kasance ta aikata haka kamar yadda ya fi zamantowa ita ce ta fi cutuwa sama da namiji saboda ko ba komai akwai wani aboyi da ake ce mishi samun juna biyu sa'ilin da duk aka samu wannan to ita fa wannan ita ce tashin hankalin ta ya tashi mai sauƙi ne in za a zo tantancewa ta cewa wane ne ya sille ya bar maganar ita kuwa wannan illatuwa da aibu yana tare da haka in muka kalli wannan fuskoki da malamai suka fitar guda biyar wanda na ɗauko mana su ne saboda zama ne na mata don mu ƙara fahimtar illar da take cikin aikata irin wannan laifin ga mace da kuma yadda al'amura na shari'a suke tafiya bisa hikima da cewa lallai Allah maɗaukakin sarki duk abin da ya sanya a cikin alkur'ani to akwai hikima ta musamman ta ambata shi sai dai ya rage da wanda Allah maɗaukakin sarki ya sanar ya san wannan abu wanda kuma Allah madaukakin sarki bai fahimtar da shi ba ba zai gane ba Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata a ayi wa kowane ɗaya daga cikin su bulala guda ɗari ma'ana wancan matashi da wancan matashiya wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah kada ya kasance lokacin da kuka zo zartan musu da wannan hukunci ko zartan musu da wannan haddi da Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da ku yi ya kasance kun ji tausayinsu zuciyarku ta raurawa game da su raurawar da za ta hana ku zartan musu da hukuncin Allah maɗaukakin sarki ko dai ta hanyar a wannan hukuncin yadda aka yi umarni sai a ce ka wance wallahi abin tausayi laifin nan da ta aikata duk ta yi nadama kalli yadda ta yi bulalan nan kawai ku rage mata a yi mata guda hamsin ba wanda yake da ikon wannan ko kuma ka zo ka rika ji a zuciyarka kamar kana tuhuma ko kana jin ba daɗi akan abin da Allah maɗaukakin sarki ya hukunta na hukunci wannan shine irin nau'in rafa ɗin da aka ja hankalin muminai da kar su aikata wala ta'khuzkum bihima ra'fa amma tausayi wanda yake na ɗabi'a wanda yake na musulunci tsakanin musulmai yan uwan juna wannan ba shine irin nau'in tausayin da Allah madaukakin sarki ya hani da shi a cikin wannan ayar ba wala ta'khuzkum bihima ra'fatun fi dinillahi gurin zartar da hukuncin Allah madaukakin sarki in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in fa har kun kasance kun yi imani da Allah maɗaukakin sarki kuma kun yi imani akwai wata rana wai ita ranar ƙarshe ranar sakamako ranar da Allah maɗaukakin sarki zai yi wa bayi hisabi bisa abin da suka aikata a cikin gidan duniya da ya samar da su domin manufar su bauta masa idan kun yadda akwai wannan ranar kuma kun yadda akwai samuwar Allah to kada ku zo ku sauya abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar na hukunce-hukunce ko na iyakokinsa da ya shata ya yi umarni da abi saboda wannan yana cin karo da cikar imaninku da kuma yardarku da cewa akwai ranar sakamako wanda ya yarda akwai Allah kuma yadda Allah shi ya shar'anta kuma ya ce abu abin da ya shar'anta kuma akwai ranar da zai tantance wannan abin da ya shar'anta ɗin, ga yanda bawa ya yi aiki da shi ko ya aikatu da shi ba zai aikata abin da yake mummuna ba ko abin da yake ya kauce wa hakan nan matukar yana da cikakken imani ga Allah madaukakin sarki da kuma wannan rana sai Allah madaukakin sarki ya ce wal yashhad azabahuma ta'ifatun min almu'minin sa'ilin da aka tashi za a yanke musu wannan hukunci to ya zamanto fal yashhad azabahuma ta'ifatun min almu'minin a samu wani yanki wata kungiya ta muminai su shaida wannan hukunci da za a zartar musu mana ba ɗaki za a shiga a kulle ba daga mai laifin sai mu yanke hukuncin a'a lallai ne a samu wanda za su shaida wannan hukunci da za a zarta musu malamai suka ce da abin da Allah maɗaukakin sarki ya zartar akwai hikima a cikinsa suka ce idan ya zama na cewa an yi musu a gaban mutane a gaban wata ƙungiya wani adadi wani yanki na jama'a akwai abubuwa guda biyu muhimmai da za su samu abu na farko shine su karan kansu za su ƙara ƙyamatar wannan laifin za su ƙara jin cewa sun yi abin alatir yanzu ga shi na ji kunya a gaban wane da wane da wane sun san abin da na aikata wannan sai ya bayu zuwa gami su gyara halinsu da ɗabi'unsu da ƙoƙarin kaucewa aikata haka sa'ilin da su kuma ɓangaren wanda suke kallon wannan abin ma'ana ta'ifa ɗin nan da Allah ya umarni a yi a gabansu su kuma sai su wa'azantu sai su faɗaku sai su gane eh ana fa yanke hukunci ni ma idan nayi za a yi sannan kuma ta iya yiwuwa a cikin zukatansu su ji nau'i na rahama din wadda ba ita ce Allah maɗaukakin sarki ya hane su ba ta hanyar su ji tausayin cewa lallai sun shiga rarrabawa sun fada mummunan aiki sai su taya su da addu'ar Allah ya yafe musu da haka wannan duk yana cikin hikimomi na cewa a kawo wannan adadi na musamman su gani wanda wannan adadi malamai sun yi saɓani akan adadin mutane ɗin wanda Allah ya ambata da ta'ifa da za su shaida wannan hukunci da za a zartar akwai malaman da suka tafi akan cewa ya zamanto mutum mafi karanci guda hudu wanda wannan shine abin da yake a mazhabin Imam Malik da Imam Shafi'i suka ce abin da ya sa mafi karanci guda hudu domin ya dace da wancan shaidu guda hudu da Allah madaukakin sarki ya sanya akwai wanda suka ce guda uku kamar yadda wannan Imam Zuhuri ya tafi akai akwai wanda suka ce guda biyu zuwa sama kamar yadda ikrima ya tafi akwai akwai wanda ya ce guda ɗaya talma ya isa duka wannan maganganu ne na malamai wanda dai a ƙarshe suna nuni da cewa lallai dai sun yadda akan cewa Allah madaukakin sarki ya samar da a samar da wani adadi da za su gani sun dai yi ikhtilafi ne akan abin da ya shafi wannan adadi din abu na gaba cikin masail da malamai suke tattaunawa a ƙarƙashin wannan aya shine waye wanda yake da hakkin zartar da wannan hukunci Mana yanzu da Allah ya ce fajlidu tana na, tana kanki tana kan mu kawai da mun tabbatar da wadda ta laifi sai mu kamo ta mu taro jama'a mu kawo tsumagiya mu tsabge ta bulala ɗari, ba haka ne ba wannan hukunci yana hannun majibin lamari wanda al'umma ta yadda da cewa waɗannan su ne shugabanninmu su ne alƙalanmu su ne masu zartarwa to waɗannan su ne suke da hakkin da za su zartar da wannan hukunci ba kowa ba mu gane wannan yana da matuƙar muhimmanci kamar yadda imamul qurtubi ya kawo wannan matsala a ƙarƙashin tafsirin wannan aya yake cewa babu wani saɓani tsakanin malamai akan cewa lallai shugaba jagora shi shine zai zartar da wannan hukunci ko kuma wanda yake a makwafinsa. ta yadda wataƙila in baya nan ya sa ne kai min riƙon ƙwarya na yi tafiya kan da zai iya zartarwa ko abin da ya shafi yanke hukunce-hukunce shugaba ba zai iya yi da kansa ba sai aka samar da alƙalai wanda mu gane a farkon musulunci abin da ya shafi kasancewa malami kasancewa mai tarbiyya mai fatawa kasancewar mai zata da hukunci shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma akan wannan sunnar har bayan shi ar rashidun suka kasance har zuwa shekaru masu tsayi bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma daga baya da al'amura suka yawa daular musulunci ta ƙara faɗi sai ya kasance an fara karkasa abubuwa mai mulki ya yi mulki malamai su malanta su fatawa masu zartar da hukunci alƙalai su ma su aikinsu. da haka irin wannan yanayi idan ya zama ga wanda aka sanya a cikin al'umma su ne suke da alhakin sauke irin waɗannan al'amura to sai ya zamanto alƙali shi yake da haƙƙi ba wai kowa ba sain da kuma imamu shafi'i ya nuna cewa lokacin da ake magana ta bayi ma'ana lokacin da ake rukon bayi to wanda zai zartar da wannan hukunci shine uban gidansu domin su bayi ne ba cikakkun ‘ya'ya ba sannan imam al-qurtubi dai ha'ilau ya kuma kawo matsalar abin da ya shafi wani irin duka za a yi wace irin tsumagiya ko tsabga ko bulala za a yi amfani da ita kuma yaya ne yanayin da za a yi to kamar yadda muka sani addinin musulunci addini ne na tsaka tsakiya addini ne da baya a matsantawa kuma baya yin sakaci komai yana tsayawa a tsakiya don haka za a samu bulala ne wadda take tsaka-tsakiya ba wata mai kama da ta wasan yara ba ba kuma wata wadda take kama da mutum ya kai makura wurin azaba da rashin tausayi ba murtikekiya don aka zabga wa mutum watakila sai jikinsa ya fashi kuma sanda za a yi dukan shi ma so ake yi mutum ya yi kadaran kadahan ba yin kamar wasa yake yi ba ba kuma ya daddage ba dukan dai da ake so a yi shine dukan da mutum zai ji zafi idan an masa amma ba zai fasa jiki ba ma'ana duka wanda yake tsaka tsakiya har wani daga cikin malamai ke cewa dukan da idan mai yin shi ya tashi yi hannunsa ba zai rabu da hamatarsa ba sa'ilin da zai daga bulalar ma'ana ba irin dukan nan da sai an daga hannu sama sannan a sakko ba kai ka san wannan an dage karfi wanda wannan shine abin da galibin malamai suka tafi a kan shi kuma a bisa wannan sai mu fahimci cewa addinin musulunci addini ne da komai yake sanya su a mahallinsa yake kuma ƙoƙarin sanya al'amura a kan yanayi na tsaka-tsakiya ta yadda kasancewarsa addini mai sauƙi zai ƙara tabbata a cikin al'amuransa ko da kuwa a cikin abin da yake yanke haddini ne wannan shine abubuwa da na ga cewa lallai masu muhimmanci ne mu dan tattauna a karkashin wannan aya ta azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda malama bismillah azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika والزانية la yankihuha Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da bayani ko ya ci gaba da kawo waɗannan ayatin bayyanatin da ya ambata ayoyi bayyanannu Allah maɗaukakin sarki ya ce mazinaci baya aure sai da karuwa ko mushrika kazalika karuwa kuma ba ta aure sai da mazinaci ko mushriki an kuma haramta wannan ga muminai a Allah maɗaukakin sarki yana ci gaba da bayyana irin muni da laifin zina yake da shi da kuma irin yanda aka sanya shi ya zamanto dalili ne da za a yanke wasu igiyoyi na mu'amala ta zamantakewa da ma'abocinta a cikin al'umma ba don cewa an kyamace shi kasancewarsa musulmi ba sai don cewa wannan aiki ne wanda yake aikatawa wanda yake mummuna wanda ya kai izuwa ga abin da ya shafi ƙulla auratayya ma a kyamaci haɗa ta da shi da mai aikata irin wannan laifin kamar yadda muka sani al'amari na auratayya ko kulla aure yana daga cikin abubuwa da suke muhimmai a gurin 'yan adam a gurin musulmi duk wanda ya je neman aure aka ce ba za a bashi ba saboda halinsa kaza zai ji ciwo zai ji zafi a cikin zuciyarsa ba ma shi ba wanda yake da alaka da shi ma zai ji wannan ciwon an kyamace mu saboda kaza sai kaga an rike abin nan shekara da shekaru ana nanata shi duk da gaban magana ta kawo sai a ce a mu da aka kyamace mu saboda kaza ko saboda namu bai da kaza to sai Allah ya sanya irin wannan ukuba din ga wanda yake aikata wannan laifin kuma ya kiya tuba saboda wannan abin ya mai ciwo a cikin zuciyarsa Allah madaukakin sarki yace azzani la yankihu illa zani mazinaci bai dace ba ba kuma zai auri wadda take mazinaciya ba wazzani ya la yankifuha ba bai dace ya auri wata bafa ce mazinaciya ko da take mushrika kamar yadda shi ma mazinaci bai dace ba kuma bai inganta ba ya auri wata wadda take ba mazinaciya ba ba ko mushrika ba anan nan kalmar layan kihu ba zai aura ba wanda shine wannan a zahiri na larabci latan kihu ba za ta aura ba sai malamai suna da maganganu akan me Allah madaukakin sarki yake nufi da azzani layan kihu azzaniyatu la tankihu zuwa ga maganganu waɗanda suke masu mafiya muhimmanci akai kuma wanda malamai da yawa suka fi tafiya akan su kadai zamu takaita da su na farko al-imam ibn kathir rahmatullahi alaihi a karkashin tafsirin wannan aya ya ce wannan labari ne da Allah maɗaukakin sarki yake bayarwa na cewa bi anna zani la yata'u illa zaniyatan aw mushrika mazinaci ba fa zai tara ba ba zai kusanci wata ba face mazinaciya ‘yar uwarsa wadda ta yadda da cewa za ta saba wa Allah akan wannan laifi ko kuma mushrika wadda dama tun asali ba ta yi imani da cewa Allah ya haramta wannan laifi da haka ba ta gan shi ma a matsayin laifi ba kai tsaye za ta aikata shi ai ba wadda za ta yi ma mazinaci biyayya sai mazinaciya ‘yar uwarsa ko mushrika da haka a gurin su? sai suka tafi da cewa la yankihu ai la yujami'u la yatahu a gurinsa la yankihu tana nufin cewa ba zai kusance ta ba ba zai sadu da ita ba irin saduwa da ɗa namiji yake yi da ya mace akan haka suka tafi akan wannan fassara wanda malamai da yawa sun tafi akan wannan ra'ayi inda suke ganin cewa lallai wannan shine haƙiƙanin abin da Allah madaukakin sarki yake nufi daga cikin su magabata akwai mujahid bin jabar ikrima sa'id bin jubair urwa bin zubair da sauransu wanda kuma al-imam ibn jarir at-tabari shi ma a ƙarƙashin tafsirin wannan ayar ya fitar da riwayoyi wanda suke da tabbatattun isnadi akan cewa lallai sun tafi akan cewa abinda Allah madaukakin sarki yake nufi da la yankihu ai layi jami'u kamar yadda cikin malaman mu na irin ah, kusa-kusan nan al-imam ash a cikin littafinsa agwa'ul bayan shi ma ya tafi akan la a yi layu jamiu la yaqau cewa mazinaci ba wanda za ta mai biyayya a gurin wannan haramtacciyar saduwa sai mazinaciya yar uwarsa ko kuma wadda take bata yi imani da Allah madaukakin sarki ba ma'ana mushrika kamar yadda ita ma mazinaciya ba wanda zai yi mata biyayya ya bada kai gori ya hau sai dan uwanta wanda yake mazinaci ko wanda yake mushriki sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa hurri zalika alal mu'minin Allah maɗaukakin sarki ya haramta kuma fa aikata hakan akan bayinsa waɗanda suke mu'minai jiya mun faɗa cewa Allah maɗaukakin sarki yana daga cikin hukuncen hukunce ko abin da ya haramta wanda yake kusantar sama laifi ne shine zina Allah ya ce wala taqrabu zina da haka in har bawa mumini ne to an yi ne wa hurri zalika alal mu'minin Allah maɗaukakin sarki ya hane su da aikata wannan laifi wannan akan fassara ko ra'ayi na malamai na farko kenan ra'ayi na biyu wanda su shi ma yana da magoya baya daga cikin malamai da yawan gaske shine cewa Allah maɗaukakin sarki ba wai yana magana bane ba akan zinar karan kanta suka ce ana magana ne akan aure hakikata la yankiku, ai mazinaci ba zai auri mace bai dace ya auri mace bai halatta ya auri mace wadda take wani abu face yar uwarsa mazanaciya ko mushrika kamar yadda ita ma mace bai dace ba bai inganta ba ta auri namiji bayan ta kasance mazanaciya amma ta je ta auri namiji wanda yake na kirki wanda baya aikata irin wannan dabi'a anan su ma suka kafa hujja da cewa da Allah ya ce wa maza mazalika alal mu'minin an haramta wa muminai haka mana Allah ya haramta wa muminai da su aikata irin nau'i na wannan auren na kwaɗo ga mutumin kirki wanda aka san shi da ɗabi'a ta kirki ta ƙwarai to kuma sai ya je ya auro yarinya ko mace wadda yake an shede ta da aikata wannan alfasha a cikin al'umma ba wai bayan ta tuba ba tana kan aikata wannan laifin ya auro ta ya kawo ta gidan ta shi da hujjar cewa yana son ta to wannan kuskure ne kuma laifi ne suka ce domin wannan ya dace da faɗin Allah maɗaukakin sarki a cikin aya a cikin suratun nisa inda yake cewa muhsanatin ghayra musafihati wala muttakhidati akhdan Allah da yake faɗan siffofi da yanayi na mace wadda za a aura sai ce muhsanatin suna masu kame kawunansu ba mazinata ba ghayra musafihatin wala muttakhidati akhdan sannan ba waɗanda suke riƙar farka a wajen kazalika da ya dawo ɓangaren maza ce na muhsinina ghayra na wala muttakhidhi ahdan masu kare kansu masu kame kansu daga aikata laifi na zina sannan kuma ba waɗanda suke riƙar na ɓangaren mata a waje ba wannan kuma yana daga cikin dalilai da Imam Ahmad bin Hambal ya dogara da su gurin yanke ko samar da hukunci na musamman da cewa bai inganta namiji wanda yake kamamme mai mutunci ya auri mace wadda take an shede ta da aikata wannan laifi ba har sai ta tuba kamar yadda baya inganta a kulla aure tsakanin mace wadda namiji wanda aka san ya shahara an tabbatar da yana aikata wannan laifin ba tare da ya tuba ya yi tuba wadda take ingantacciya ba kuma wannan magana ko wannan ra'ayi na nau'i na fassara na biyu wadda suka tafi akan cewa aure ake nufi shine abin da ibn taymiya da da yawa daga cikin malamai suka tafi a kansu al'allama abdurrahman bin nasir sa'adi yake cewa a cikin wannan magana sai mu fahimci akwai bayani tsarar da allah maɗaukakin sarki yake yi na nuna muni da kaiwa makura na kyamata akan abin da ya shafi laifin mai aikata zina ta yanda illar ma kaɗai fa ba wai a kansa za ta tsaya ba har a waɗanda suka yi cakuɗeɗeniya da shi ko suke zamantakewa da shi cewa ana ganin cewa wannan illa shi za ta iya shafa su shi isa ma Allah maɗaukakin sarki bai yadda a cakuɗa ko a yi auratayya da irin waɗannan wanda suke aikata irin wannan laifi. Al'imam Ibn Kathir rahmatullahi alaihi a ƙarƙashin tafsiri na wannan aya ya kawo hadisi wanda Imam Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi daga Abdullahi bin Amr radiyallahu anhu yake cewa wani mutum ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana neman izinin sa ma'ana yana neman manzon Allah ya saha ne masa ya rasulullah yake cewa ya rasulullah na zo gurin ka ina neman izininka akan wace mace ummu mahzul mace ce wadda an riga da an santa cewa zaman kanta take yi karuwa ce amma me shi sai Allah ya jarabce shi da ita kuma ta yi mishi ardin cewa za ta aure shi in ta aure shi ma za ta rika ma ciyar da shi ita ce za ta rika mai hidima sai yazo gurin manzon Allah yana tambayar manzon Allah ya ya ya rasulullah ya zan yi ga abin da ya taso menene abin da ya kamata in yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta mishi azzani la yankifu illa zaniyatan aw mushrikatan wazaniyatu la yankifuha illa zanin aw mushrik waɗannan masu magana ta biyu da suka tafi akan cewa aure ne suka ce gashi kiri-kiri da wannan mutum ya zo yake tambayar manza Allah sallallahu alaihi wasallama mai izini akan auren ummu mahzul ga abin da manzon Allah ya ce mishi bal ma a wata riwayar ba cewa aka yi fa a alaihi rasulullahi ba cewa aka yi fa anzalallahu kamar wannan abin shine ya zamo ma dalilin saukar da wannan ayar kazalika akwai athar wanda yake daga amr bin shu'aib wanda ya rawaito daga babansa daga zuwa kakansa yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana akwai wani mutum wanda ake ce mishi marsad bin abi marsad akwai wani mutum wanda yake sunansa kenan marsad ibn abi marsad ya shahara da cewa mutum ne wanda yake zuwa garin makka yana yin fito na fursunonin yaki, ma'ana wanda mushrikai suka kama daga cikin ɓangaren muminai suka aje su a gurinsu suka taskance su a matsayin fursunoni na yaƙi shi kuma aikin alkhairin da ya ɗaukar wa kansa shine zai bi ya je da dabara da hagu dama ya yi ƙoƙari yana fitan wa'innan mutane da aka kama su a gurin mushirkai ya dawo da su har zuwa garin madina don haka ya tafi yin wannan hidima tasa sai ya zamanto akwai wata mace wadda ake ce mata ana ita wannan mace ta kasance mutuniyarsa ce farkarsa ce tun kafin zuwan musulunci lokacin yana garin makka da haka da ya je a wannan lokaci ya riga da ya ajiye alkawari da ɗaya daga cikin fursunonin yakin nan cewa zan zo in tafi da kai sai ce to da ya isa lokacin dare ya yi sai je sai ya samu wani bango wani garu sai ya zauna a wannan gurin ma'ana ya kwanta yana jiran damar da zai samu da zai je ya yi kwato ko ya ɗauko wannan mutum su taho tare da shi yana a nan wannan gurin ya ce a ƙarƙashin wannan garu inda ya zauna ya ce a daren nan dare ne wanda yake mai haske ta iya mu ce akwai hasken farin wata a wannan daren sai ana ta taho tana tahowa sai ta hangi duhuwa ta cewa akwai mutum da yake a zaune a can wurin tana ƙara sowa sai ta gane shi mutumin ta ne ta san shi da haka koda da ƙarancin haske tana zuwa sai ta gane shi sai ta ce marhad irin wane kai ne din nan sai ya ce eh ni ne sai ta ce marhaban wa ahla sannu da zuwa lale da maraba halumma fa bit indana laila zo mu tafi yau kawai shikenan nayi bako na musamman zo mu je ka kwana a guri na sai ya ce mata ya ana harrama Allah zina yanzu shi musulmi sai yake kiranta da sunanta ya gaya mata cewa Allah madaukakin sarki ya haramta zina ita kuma da jin wannan sai ta tinzara kawai sai ta yi kuwa ya ku waɗanda kuke kwance a cikin tantunan nan ku fito ga wani mutum nan ya zo zai ɗauke muku ko zai sace muku fursunonin yakin ku ma'ana tun da ka ƙi yadda ka bi ni ka zo a je a yadda aka saba to kai ma ranka sai ya ɓaci don haka ya ce ya tana yin wannan shela me zai yi a ɗabi'a ta ɗan adam ƙoƙarin arcewa zai yi ya tafi ya ce mazaje guda takwas suka biyo bayansa saboda wannan shela da ta yi da ya gudu bai tsaya a ko'ina ba sai wani dutse da ake ce mishi alhandama a garin makka ya je ya ɓuya a cikin wani kogo a cikin wannan dutse mutanen nan suka zo suna ta zagaye suna nemansa suna nemansa har suka zo ya ce yana inda ya ɓuya ɗaya daga cikinsu har sai da ya yi bawali a kansa amma Allah bai nuna musu shi sun gansu ba Allah ya makantar da idanunsu da haka ya ce da suka gama suka tafi sai ce farajatu ila sahibi sai na koma gurin wannan mutumin nawa da muka kulla wannan alƙawari da shi ya dauko shi yayi fitan shi suka tafi har zuwa garin madina sai ya ce hatta ataitu bihi madina fa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai dai isa madina sai je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai je yana tambaye shi ya rasulullah anki anaqan ya manzon Allah zan yi auren anaq يا من زم الله زي أورم عنا كروبيو من زال الله صلى الله عليه وسلم بيجيد شيء كوما يبا هذا سيد الله ما لو كنت سرك يسوق الدولنا آية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين سي من زم الله يا أيكي أكرا مرثد ابن أبي مرثد سي يا مرثد قا آية الله يسوق فلا تنكحها kai kan ba za ka aure ta wannan riwaya haka al-Imam Ibn Kathir rahmatullahi alaihi ya kawo ta kuma Imam nasir al-Albani ya inganta ta a cikin Irwaul Ghalid wanda wannan mutane da dama ko malamai da dama sun tafi akan cewa ita ma za ta iya kasancewa sababi ne na saukar wannan aya to abinda nake so duk mu kai gare shi shine waɗannan athar guda biyu na Abdullahi ibn Amr da wannan kissa ta Marsad ibn Abi Marsad da ah, waccan farka ta sha'ana ko mu ce tsohuwar farkarsa a nan da bayan musulunci ya barta suna tabbatar da cewa abin da Allah maɗaukaki irin wannan akwai haɗari a wanda yake yin yake zaune tare da shi don ta iya yiwuwa azbin da Allah maɗaukakin sarki zai iya zartan mishi ko saukan mishi na fushinsa ko azabarsa a rayuwarsa ta duniya ke ma ya yi na so ya taɓa ki ko ya zamanto ya bibiye ki don haka akan wannan fuskar ake magana amma wanda ya tuba kan ai maganarsa ta ƙare illa man taba wa amana wa amila amalan saliha don haka bayan mutum ya tuba kuma magana kuma ta ƙare insha Allah ta'ala ba ma a ɗauko abin da ya wuce ya gabata domin afallahu amma salaf wannan tana tambaya wai ina da makaranta <laughs> da nake koyarwa to ta yi addu'o'i na alkhairi ubangiji Allah madaukakin sarki ya amsa addu'o'in alkhairin da kika yi min ya kuma azurta ki da ninkin ba ninkin abin da kika roƙa min da ma duk waɗanda suke zaune a wannan wuri ba ni da makaranta alal haƙiƙa ba na koyarwa aji abin da ni nake da fahimta a kan shi na abin da ya shafi ba wa gudun addini Allah maɗaukakin sarki gudumowa ta hanyar yaɗa shi yana da fuskoki da yawan gaske kowa kuma yana ba da gudunmuwa ne gwargwadon abin da Allah maɗaukakin sarki ya sauƙaƙa mashi kullum muyassarun lima khuliqa akwai wanda sun ƙware a koyarwa a aji su a Allah maɗaukakin sarki ya ba su baiwa ga alaran miyana kullum nakan ce koyarwar da take yi ni ban hango kaina zan iya irin wannan ba ita Allah ya sauƙaƙa mata wannan fannin ni kuma a nan ɗin Allah maɗaukakin sarki ya ba ni damar da nake ba da 'yar gudunmuwata don haka in akwai wani abu makamancin wannan gaba in Allah ya sa kuma da rabon za a shige to insha Allah za ki ji labari wannan tana cewa wai ta ji an ce dole sai an san ma'ana alkur'ani mai girma to shine take tambaya akan matsayin wanda bai san ma'anar alkur'ani ba kuma yake karanta shi dole sai ka san ma'anarsa sannan za ka samu ladan karatu kuma ta yaya za ka san ma'anar tasa ta rufe tambayarta da addu'o'i muhimmai wanda Allah ya sani na ji daɗin su a raina Allah maɗaukakin sarki ya amsa kuma ya saka miki da alkhairi a ah, afwan abinda ta tambaya a kai na cewa dole tambaya ta farko ah, ta ji an ce sai mutum ya san ma'ana alkur'ani to shine take tambaya yaya matsayin wanda bai san ma'ana alkur'ani ba yake karanta shi sanin ma'ana ta alkur'ani yana daga cikin manufofi da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da alƙur'ani domin sa shine a yi tadabburi a yi tintintini a cikin ayoyin Allah maɗaukakin sarki tintintini da zurfafa tunani kuma a cikin ayoyin Allah baya samuwa sai me mutum ya san ma'anar Alƙur'ani don haka ki san ma'anar alƙur'ani gwargwadon hali shine abin da shari'ar musulunci take miki umarni da ke ta yanda yanda ke Allah ya miki fatahi kika san fahimta ta alkur'ani kika fahimce sa bai zama lallai irin sa wa yar uwarki ko yayarki ko kawarki ko makociyarki ba kowa Allah yana buɗa masa gwargwadon hali abin da ake so kar ki zauna ba kya ƙoƙarin sani ɗin kuma hanyoyin da zaka bi ka sani din ai suna da yawa ni kullum nakan faɗa lokacin yanzu ilimi ya yi sauƙi amma kuma ilmantuwa ta yi wahala sa'ilin da lokacin da ilimin ne yake da wahala amma ilmantuwar kuma suna da himma gurin yinta mu yanzu a cikin sauki a gida kina zaune zaki bi karatu na malamai a zaurukan su a masallatai littattafai cikin sauki aka sauke amma kuma Allah ya shirye mu ka salan mu ta yi yawa sa'ilin da kuma a wancan lokacin su da kayan karatun da yarfa gumi da wahala da tafiya mai tsawo ta wata da watanni ana neman a samu hadisi ɗaya ko ai kaza su kuma suka juru waɗannan wahalhalun domin riskar wannan alkhairin da haka abin da zan miki nasiha da shi da kaina shine ki yi kokari gwargwadon halin abin da kika samu na dama karki wasa da shi wurin sanin ma'anonin alqur'ani ta hanyar karanta tafsiran malamai waɗanda ga sunan yanzu alhamdulillah bayan tafsirin marigayi sheikh mahmud gumi da muke da shi yanzu ga tafsiri na fayyataccen bayani da profesa muhammad sani jiyar lemu allah ya kara mishi lafiya ya fitar ga tafsiri na marigayi Sheikh Jafar Mahmud Adam da aka fitar da wani bangaren sa a rubuce wanda zaki karanta Hausa ce mai sauki irin tamu idan wancan tarjama ya dan miki wahala saboda yanayi na Hausa da watakila aka yi amfani da ita gurin tafsirin Sheikh Mahmud Gumi Allah ya kara Allah ya gafarta masa ki kokari ki riko da wa'innan gwargwadon hali ki buɗa ki karanta ki saurara daga tafsirin malamai ki sani ki kaza sai ki ga a hankali a hankali sannu sannu ba ta hana zuwa amma magana tabbacin lada gaskiya ban taba karanta wani abu wanda yake nuna cewa wai idan baka san ma'anar harfan alkur'ani da kake karanta baka da lada don manzo Allah cewa yayi man a harfan wanda ya karanta ba wai wanda ya fuskanci ma'ana ko ya kiyaye ma'ana ko dole sai ya san ma'ana ba da haka in kika karanta gwargwadon abinda Allah madaukakin sarki ya hore miki insha Allah kina da lada wannan ta cewa mai hukuncin wanda ya yunkurin aikata laifin zina wanda bai kai ga aikata shi ba aka kama shi to akwai hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wanda ya himmatu ma'ana ya ƙudura niyya watakila ma ya yunkura domin aikata wani laifi sai ya fasa aikata wannan laifin ba za a rubuta mishi laifin wannan laifin da ya ƙudura aikatawa ba kamar yadda wanda ya yi yunkuri ya himmatu ya yi niyya na aikata wani aiki na alkhairi sai wani uzuri ya zo ya shiga tsakanin shi da aikata wannan laifin za a rubuta masa ladan wannan kyakkyawan niyyar da ya kudura a zuciyarsa wanda wannan yana daga cikin fuskoki na sauƙi na addinin musulunci da rahamar Allah maɗaukakin sarki ga bayansa da haka idan har Allah maɗaukakin sarki ya sa kafin a kai ga aikata wannan laifin muna kyauta da cewa ba a aikata shi ba kuma insha Allah ta'ala ba ki da laifi sai dai ya rage da kalmar da kika faɗa ta ƙarshe aka kama shi ba wai shi yayi niyya ya ji tsoron Allah ya bari ba akwai bambanci da haka ki ɗauka cewa wannan kamakin ko wannan fallasar da aka samu Allah ne ya so ki da rahama domin ki da cikin hayyacinki ki yi ƙoƙarin riko da dalilin da zai hane ki yunƙurin irin wannan aiki a gaba Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu baki ɗaya wannan tana magana akan wanda Allah ya jarabce shi da lalura ta fitar da iska baya iya riƙe ta sai take cewa kowane lokaci tana iya kubce masa shin idan yana cikin yin sallah hakan ta akuya matsayin sallarsa sallarsa tana da abin da ya shafi rashin iya rike ko lalura da take gadarwa da dan adam rashin iya control na dukkanin abin da yake fitowa daga mafita din nan guda biyu to Allah madaukakin sarki la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha haka yace Allah baya dorawa bawa sai abin da mi sai idan haka fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah gwargwadon abin da dama da hali da iyakaiwa makurar kamanta umarnin Allah ya ba ku dama kin yi alwala kin zo kin kabbara sallah wannan uzuri ya a cikin sallah babu hukunci da shi amma da zaran kin sallami sallah kike so ki miƙe ki sake yin wata sallar wannan abin ya uku to zaki sake wata alwala ko da wani irin nau'i ne tunda anan ita yi magana akan abin da ya shafi iska irin shi ne dai waɗanda suke fama da abin nan mai ake ce musu masu yawa da kuma masu yoyon fitsari ko irin wannan lalurori din ko mace wadda take a cikin jini na istihada duka irin waɗannan hukuncin tsaye domin ba su da iko akan abin da yake aukuwa kowace sallah za su yi mata alwalatta daban da haka kamar yadda kika faɗa ko a sallar tarawih ko a sallar nafila abin da dai zaki shine kowace sallah zaki mata alwalata daban kuma ki ihtisabun wannan Allah madaukakin sarki ya tabbatar miki da lada insha Allah wannan shine abin da na iya halartowa na abin da ya shafi wannan tambayar idan akwai wani ƙarin bayani in Allah ya yarda gobe ko na ga wani abu wanda yake sabanin haka insha Allah zan faɗa su kenan وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول ya Allah madaukakin sarki muna roƙonka da dukkan sunayenka kyawawa da siffofinka masu kamala Allah kai ne mai yi kai ne mai bayarwa kai ne mai zartarwa kai ne mai ni'imtawa ubangiji Allah muna godiya a gare ka akan wannan falala da kai mana ta riska waɗannan kwanaki masu albarka ubangiji Allah ka ba mu ikon aikata alkhairi a ciki Allah ka ba mu ikon yaƙar zuciyarmu da kasala gurin aikata ayyukan alkhairi a cikin waɗannan kwanaki masu albarka Allah ka karɓa daga gare mu Allah ka riɓanya mana Allah ka karɓa daga gare mu Allah ka riɓanya mana Allah ka karɓa daga gare mu Allah ka riɓanya mana kurakurai da tasgaro da tawaya da ajizanci na dan adam da muke gudanarwa a yau da gobenmu da cikin ibadunmu ubangiji Allah madaukakin sarki ka yafe mana Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ka yaye wa masu damuwa a cikin mu damuwoyinsu masu bukata ta alkhairi ubangiji Allah ka biya musu bukatunsu na alkhairi waɗanda suke da bukatu na musamman a gurinka ya Allah kai ne mai yi ubangiji Allah ka azurta su ka buɗa musu daga taskokin arzikin ka waɗanda suke masu ciki ubangiji Allah ka sauke su lafiya masu neman haihuwa Allah madaukakin sarki ka azurta su da zuriya tayyiba masu neman haihuwa Allah ka azurta su da zuriya tayyiba waɗanda suke da 'ya'ya ubangiji Allah ka ba su ikon tarbiyyantar da su akan tarbiyya ta addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ubangiji Allah kai mana jagoranci a lamuran mu. Allah ka shige mana gaba Allah ka tausaya mana tsananin rayuwa da ake ciki ubangiji Allah ka kawo mana sauki da sassauci babu wani mai sassautawa mai kawo mana mafita sai kai ya Allah ubangiji Allah ka yaye mana damoyin da ake ciki Allah ka buɗa mana daga kofofin arzikinka shugabanni da Allah madaukakin sarki ka sanya aka zaba a wadannan zabuka da suka gabata ubangiji Allah ka ba su ikon jagoranta mu bisa adalci Allah ka sanya tausayin mu a cikin zukatansu Allah ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da yake ba ka bane ba ko kaucewa hanyar ka ya Allah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 باب الجنة الخضراء